ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة يمتشنا أصبر حدود رمضان hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru bakwai wanda kuma hakan ya yi daidai da 21 ga watan fabrairu 2026 miladiya a darasin da ya gabata mun cike karshen aya ta ɗari biyu da saba'in da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul baqara a yau za mu tashi a farkon aya ta ɗari biyu da saba'in da takwas faɗin allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin kafin haka akwai wasu daga cikin tambayoyi ya tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam menene hukuncin waɗanda ba sa yin sallah sai juma'a zuwa juma'a ko ramadana zuwa ramadana to malam menene hukuncin su wanda ya sallah kowace irin sallah ce ba ya yi da irin kowace irin siffa matuƙar ya kudirce rashin ingantuwarta a cikin zuciyarsa ya sa ya yi ya kafurta saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin ingantaccen hadisin da ashabu sunan suka ruwaito annabi ya ce al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah wato bambancin da ke tsakanin mu musulmi da kuma waɗanda ba musulmai ba ita ce sallah man ha, duk wanda ya bar sallan nan faqad kafa ya kafirta amma idan ya zamanto cewa wanda baya sallar yana kin yin ta ne kawai ba jahadan ba a sai dan takabburan to wannan yana nan a cikin musulunci amma yana nan a cikin wata kofa daga cikin manyan kaba'ir kuma a kansa malamai suka yi sabani shin shi wannan in ya mutu za a kai shi makabartar musulmi shin za a yi mai wanka shin za a sa masa likafani za a yi masa dukkan waɗansu haƙoƙi da ake wa mutum musulmi kafin abin ne shi wasu daga cikin malamai suka tuli za a yi masa wasu kuma suka ce ba za a yi masa ba kuma su ne mafi yaren jaye daga cikin zantukan malamai sai dai idan hakan ta kasance ga mutum kawai a ɗauke shi a ɗaura shi a sama a sa matasa su rika hoce be he hoce to a jifa sha a Allah ya kyauta sannan ya ce kuma malam menene hukuncin wanda yake wasa da mace ko kuma zancen da bai dace yayi da ita ba a cikin wunin azumi ko kuma kallace-kallacen da bai dace ba menene hukuncin haka wannan ya aikata haramun ya zo kofa babbar shi ma daga cikin kofar kabairu zunub annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة من أن يضع طعامه وشرابه واتو شهد الزور da magana ta zo duka malamai sun fassara shi a ƙarya da kallo ko maganganu na albasha so duk mutumin da yake irin wannan aiki kuma yana cikin azumi to gwara ma ya daina azumin shi ba kafurta ya ba amma yana shan yunwar banza da ya banza to gara mutum ya bari dan ya samu ya tsira da azuminsa babu yadda za a yi kana da cikakken hankali da lafiya da tunani mai kyau ka zo ga azumi a bakinka amma kana hira da mace hiran ma kuma na maganganu waɗanda ba su dace ba hiran batsa maganganun ban tsatsa ko kuma ka zauna ka bata lokaci ka tasa talabijin a gaba ko wayar hannunka kana kallon sabon Allah na zinace zinace da bata wanda dukkan waɗansu awoyi da mintuna da ke cikin wannan wata wato lokuta ne da awoyi masu tsadan gaske wanda yake fursatun ne la tu'awwal dama ce da ba a iya canza ta idan ka zauna ka kalli azumin fara zuwa azumin bana za ka ga mutane da yawa waɗanda sun rasa rayukansu suna hana ƙarƙashin ka sabon su amma kai sai Allah madaukakin sarki ya baka dama gashi har ka shigo cikin watan ka zauna maimakon ka samu dama ya kamata ka rika tunawa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alsharri aqsir haka suke fada waɗannan mala'iku idan ramadana ya zo ina cewa ya kai mai san alkhairi ya wanda yake neman aljanna aqbil aqbil maza ka taho ga kofar aljanna ta bude ya wanda yake nufin sharri ya aikata sabo ka takaita ka daina aikatawa abin da suke faɗa kenan su amma kai ka ka zauna kana aikata irin wannan kamar ma kai ba kama damu da kanka bane baka san ba cewa kila wannan ita ce ramadan ɗinka na ƙarshe baka sani ba ta yi daga ita ba za ka sake wata ramadan ba to kuma kai ka bari ka yi sakaci ka ji ma wata mata kawai kana wasu surutai ko kana kallace kallacen da ba su da amfani bal ma zunubi za a rubuta maka zunubi cikin wannan wata ninka shi ake kamar da ake ninka rada Allah ta'ala ya tsare ya tambaya daga bai ce assalamu alaikum a addu'a wasu malamai sun ce a ɗauki aya ta alqur'ani a karanta kafa ɗari ko ɗari da ɗaya ko dubu ɗaya da ɗaya dai afuwan ko ɗari biyu ko ɗari uku kamar a ce subhanallah ko ko bar a ce hasbunallah wa ni'mal wakil shin malan laifi ne irin wannan wannan laifi ne bai tabbata ba sunna Allah ya kyauta ai irin wannan in za ka yi addu'a in ya zo a sunna da adadinsa za ka iya yi an gane wannan ko amma a wani wuri na sallah ko kaza ka dinga karanta irin wannan har ma da wani adadi ka ya dajje to wannan ya sa makarantar wannan da Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace assalamu alaikum Allah ya taimaki malam malam an ce wanda ya zauna a masallaci bayan sallar asuba yana zikiri har rana ta fito sannan ya tashi ya nafila raka'a biyu za a rubuta masa ladan haji da umara cikakke to mata fa malam da ba hajji da umara bane gaskiya abinda hadisin ya zo shine aikin haji Annabi ya ce zai samu lada illu hajjatan ma'i tammatan tammatan tamma wato duk wanda ya wannan salatu shuruq din zai samu lada kamar yayi aikin haji cikakke tare da manzon Allah shi da Allah ya maimaita su to mace ita ma tana da wannan dama idan ta gama sallar ta zauna a inda take ta yi zikirorinta ta yi ta abinda za ta yi na lazimi da su hailala da haukala da tahmidi da tamjidi da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk abin da zaka yi ko karatun alqur'ani an gane ko saboda haka sai ta ainihin wato yi wannan lafiya in ranar ta fito An hadisin sharadin da yake wanda ya sallah bai bar gurin da yake ba kaga wannan wanda za su kuri mata irin wannan damar a mata su ne waɗanda suke da masu musu aiki ko aikace aikace ko suna da 'ya'ya manya masu waye wanda za su iya sa su su fara tattalin abin da ya shafi karin kumallo don a sallami yara da mai gida yan tafiya aiki don su samu damar yin wannan amma in dai ita ce za ta yi ko sai dai duk ta yi shi kafin alfijir kafin ta yi sallan asuba ko kuma ta bari sai bayan alfijir wannan shuruɗin ya fito ta yi wannan lafiyar sannan ta yi koma mai amma idan dai fitan mijinta da 'ya'yanta zuwa makaranta ko fitanta ita kanta yana da alaƙa da wannan duration na lokacin nan wanda yanzu rana tana fitowa karfe shida ne da minti hamsin da ɗaya da biyu da uku irin wannan lokacin to kaga har kusan bakwai za mu iya ce mata dan malamai sukan ce so samu a samu ihtiya na lokaci idan tana fitowa karfe 6 da minti 50 da wani abu to ka kai shi kaman bakwai ko bakwai da dan wani abu kafin kai nafila ya fi alkhairi ina fata ana fahimta a wai daga ta kai lokacin yana bugawa ka tashi kai ba so kaga idan tana da wannan damuwar to gaskiya wannan damar da rabasan zai rika wuce ta amma idan ko tana da mataimaka ko ƴaƴanta ko masu aiki to ita za ta samu wani dama ita ma daga inda take a gida ba wai sharadi bane sai ta zo masallaci dan na san me wannan tambaya lafazin masallacin shine yake daukar ta ai masallacin ta shine gidanta shine ɗakin ta can annabi sallallahu alaihi ya faɗa a hadisi ingantacce yace la tamna'u ima allahi masajidallah kada ku hana mata bayan Allah masallatai na Allah kaga ya nuna maka masallacin ashe suna da yawa ba wai masallaci guda ɗaya ne da aka gina shi da wani tuffa da wani kala ko da wani yanayi shine kawai masallaci ba Idan har ƙasa ma annabi ya ce waju ila tiliyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun ƙasa ta zama masallaci kuma ƙasa mai tsarki ne idan zaka iya buga ƙasa kai taimama zaka yi a lokacin da babu ruwa za kuma ka iya yin sallah ka fuskanci alƙibla kai sallar ka daji wannan sallar ka tayi wanda ba a yi ma wani annabi irin wannan ta goma shi ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ƙarshen wancan hadisin da ya ce kar ku hana su zuwa masallatayya idan matarka ta ce zan je masallaci sallan tarawih ce ka barta idan ta ce zan je masallacin juma'a na angonmu barta ba wani dalili zai hana amma sai annabi ya ce wa buyutuhunna khairul lahunna dakunan su ya fiye musu alkhairi ma'ana mace ta yi sallah a cikin ɗakinta ma'ana wannan masajid din ya shiga har ɗakin nata ma'ana masallacinta da ke ƙuryar ɗakin ta sai sallah a ciki ya fiye mata alkhairi akan ta zo ta yi sallah a masallaci saboda abin da za ta iya hange na ainihin wato wal Allah saban Allah ko ne ya ganta ko da bai kama da haka har an samu wasu daga cikin magabata suna cewa da manzo Allah sallama yana nan yanzu ma to da zai hana mata zuwa masallaci saboda irin abin da fitilu da suka haifar a wannan zamani wasu za ta masallaci ta sa niqabi ta sa aishadu ta sa maskara yadda namiji na kallon ta zai fitilu da ta wani lokaci shiga tsareci wani lokaci mazan ma ga sanan yan banza waɗanda suke jikokin bunsurai wallahi tallahi akwai maza da yawa da ake kama da kuka suna zuwa masallaci saboda neman mata kai in gaya muku abin ya wuce duk da kuke tsammani akwai mazan da suke shigan mata su sa hijabi da niqabi su shiga su ta tare da mata a masallaci ya kamata a kula yan hijira da yan agaji wannan karan duka da kusa tsane kusa kusa tsaro sosai ba wa ina nufin a wannan masallacin bane amma yana faruwa sosai malam muna karantar da mata a majalisoshi mabambanta wallahi ana samun irin wannan matsala za su shigo cikin mata an gane ko Allah ya ji dan malamin mu Sheikh Ishaq Yunus Al-Madani wallahi wata rana a majalisin su aka kama katan namiji a cikin mata ya shige ya zauna zai miƙa abu kawai sai matar da ke kusa da shi ta ga hannunsa ita matar ita ma ta rasu kwanan nan Allah ya ji danta da rahama malama Zainab wallahi ta rasu ta ce kawai sai ta ga hannun namiji ana bincikawa kawai sai gashi malam ashe firgegen namiji ne har da gemu ya sa niqabi ya shige cikin mata ya zauna to kaga ashe sai an kula da kyau to shi yasa magabatan sai suke hana wasu a cikin su suke hanawa har ma Abdullahi dan Jubair yake kokarin hana matarsa sallah kace dai saboda matar kyakkyawa ce masha Allah sai ka bari ka, kowa ya kalle maka ita sai yayi hana ta ji hannuwa shine kawai sai ya mata irin hikimar mu ta maza wasan su ma suna da hikimomin su ma muna da irin namu to kawai sai je ya labe a hanyar da za ta dawo masallacin da daddare cikin duhu ana tafowa kawai yana zuwa kawai sai ya tsikare da ta baya sai ta kawai su ma ina cikin gudu ta kai gida kuma ta kawai tsoro ya bata yi durum kaman ba shi ba washe gari za ta masallaci za ta an jima za ta yanzu yana jira ta kime za ta masallaci ya ji shiru ya ce mata ah, ba za ki masallaci ba ne sai ta ce a ah, ah, saboda me ya ce yanzu babu aminci ba zan iya zuwa ba dan ko shi ne ya mata wannan abu bude so ta fita ne Allah ya shirya da mu so saboda haka wannan falala har da iyaye mata su ma suna samu wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina yau matan fa'alan fatan alkhairi bayan haka dan Allah malam muna baran addu'a daga malam zuwa ƴan uwa masu albarka dan Allah malam ku sanya wadda zan aura cikin addu'o'inku a yanzu haka tana fama da rashin lafiya <laughs> ya yace dan Allah ku sanya ta cikin addu'a sai ce Allah ya baiwa Maryam lafiya wajen Allah malama Maryam ta tana son addu'a Allah kuma ya ba ma sauran marasa lafiya gida da asibiti lafiya na gode Allah ya sa a sharuwa lafiya to Allah ya ba ta lafiya eh Allah ya ba ta lafiya kuma yana ba da shawara a ta wannan aure za ta warke insha Allah <laughs> ya raga hada rubuta sunanta tamaran ta saki ta ce aka mu addu'a to muna addu'a Allah ya bata lafiya Allah ya sa jinya ta zama kafara wannan abu da ke tsakanin ku da ita batun aure Allah ya sanya albarka ciki Allah wani ke sarki ya kare ku daga dukkan shari a jiya mun sanar cewa asusun ijaba ba ko sisi to a yau an samu waɗansu bayan Allah da suka fara buɗe wannan asusun da ɗan gudunmuwarsu wanda bai taka kara ya karya ba mu a idan mu amma kuma wallahi a wurin Allah mai yawa ne an samu wani bawan Allah Adamu Muhammad mai tagore naira dubu goma sai Mas'ud Ibrahim naira dubu biyu sai UM Textile naira dubu ɗaya sai Maimuna Muhammad Abdulkadir naira dubu biyu sai Sani Adamu naira dubu ɗaya Musa Abubakar naira dari biyar ne ko takwas ne dari takwas kenan sai Sa'adiya Abbas naira dari biyar sai Zulai Nasiru naira dubu biyar duka Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya sa a mizani bismillah malam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 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وبيجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسك إيماني اتقوا الله كجد ورن الله وذروا ما بقي من الربا كبرت أبن دي سورنا ربا وددا كتي مؤاملة لإتا كنكم كل ورن كاسوان شند أكل ربا أشكين amma daga baya sai kuka ji hukunci da dokar Allah mu sarki ya haramta wannan abin da ya saura da ku an sanar ban nan ba to ku bar shi ku amshe shi in kuntum mu'minina idan kun kasance masu gaskiya mummunai sadiqina fi imanikum wanda kuke da gaskiya cikin imanin ku fa inna min sha'anil mu'mini imtisali amrillahi ta'ala domin na daga cikin yanayi da halin mumini duk inda yake shi mai bin umarnin Allah ne subhanahu wa ta'ala inda Allah ya umarni mumini yana bi Allah ya hana mumini yana hannuwa to ku siffantu da wannan siffa ma'ana utruku ma sharattum ala nasi tarkan kulliyan ku bar duk abin da kuka sa wa mutane sharadi na zan baka bashi na naira dubu daya amma in ka tashi dawo min zaka bani naira dubu daya da dari daya to wannan dari dayan da ka kara ku bar ka kakku an sa shine wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin kar ku karba a cikin ku mummune ne da gaskiya ubangiji ta'ala ya ce fa in lam taqalu idan har ba ku aikata hakan ba abin da aka ba ku umarni da shi na ku ciwon wannan riba ba ku sani azanu bi harbin min Allah wa rasulihi ku shelantar ku sanar da yaƙi tsakaninku da Allah da manzansa ga Allah da manzo a gefe ga ku kuma ku masu shin riba a gefe za a gwabza yaƙi tsakaninku da su wane ne zai nasara Raka in ba ku aikata abin da aka ce ba shine barin cin riban nan. Rima umirtum bihi min tarki ma baqiya min riba in cin wannan abin da sauran ribar da kuka kara ba ku bari ba kuka ce sai kun ci to wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da ku yaki tsakanin ku da shi a wuri biyu ne kadai ake yaki tsakanin Allah da bayinsa da riba da kuma yin gaba da fito na fito da waliyin Allah wani bawan Allah mumini mai tsoron Allah ka ce zaka sa kafan wando ɗaya da shi kai fada da shi to wannan ba da shi kake fada ba kana fada ne da Allah subhanahu wa dalilin fada da Allah subhanahu wata'ala a sakamakon riba da mai riba ke ci ita ce wannan aya ta gabanmu da Allah ya ce fa'azanu bi harbin min Allah wa rasulihi shi ko malami ko waliyin Allah hadisi ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man adali waliyan inji Allah hadisi kursi duk mutumin da ya fito na fito yayi gaba yayi fada wani waliyi na Allah ce faqad tuhu bil harbi to na sanar da shi shelar yaki tsakani na da shi baki makaman sa kawai so lalle ya kamata mu kiyaye mu san dawa za mu yi fada yawa wai akan ce ba fada da malami ba dara eh kana fada da malami in dare yayi ya hau kan buzunsa kuma shikenan sai yadda hali yayi Allah ya kyauta saboda aka fada da malami ko cin riba yaƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala da dukkanin mutumin da ya fada cikin wannan yaƙi to tabbaci hakika ba zai samu nasara ba ubangiji ta'ala ya ce to ku zamanto kun san wannan ai lakum fi tahdid shadidun liman lam yakun yatamassalu bi amrillah wannan magana tsoratarwa ne mai karfi ga dukkanin wanda bai bi umarnin Allah ba an gane ko iz la qibala lahu bi harbin min Allah wa rasulihi domin wallahi ba zai iya fada da Allah da manzansa ba sai Allah ya ce wa in tubtum amma idan kuka tuba ai raja'atum anhu kuka gurcin wannan ribar da ta karu wanda kuka sa a da to falakum ru'usu amwalikum kuna da asalin source din kudin kudin ku ma'ana tushen kudin ma'ana capital din da kuka bada dubu ɗaya da ka bada bashi to wannan taka ce a dama ka da ita wannan karin da ka ƙara ka a karbe ta ina fata ana fahimta sai ka karɓi shi ce ru'usu amwalikum ai usulu amwalikum la tazlimuna kar ku zalunci wani ta hanyar yi maka ƙari an gane ko wala tuzlamuna kuma kar a zalunce ku ta hanyar a rage muku adadin dubu ɗin da kuka da zuwa baku ɗari takwas ko ɗari tara ba cuta ba cutarwa har a cuci kowa ubangiji ta'ala haka ya tsara in za ka yi mu'amala kar ka ci riba ka ba da iya abin da ka san in kai ne ka ci bashin ka maida shi daidai in kai ne ka ce ba da bashin ka karɓi iya abin da ka ba da bashin daidai saboda riba bala'i ce a jiya mun yi bayani mai tsawo saboda dangane da haɗarin insha Allah ya ce mu وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون نعم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون حديثي يا تبت cikin Bukhari dangane da wannan aya da sai hani akan cin riba annabi sallallahu alaihi wasallama naha an sama da jam annabi ya hana cin kudin jini kudi na jini sawa'an masu shan jini ko a asiri a mai da shi don wani nau'in jini ko jini daman masfuhan wanda ake yanka dabba yake kwarara daga jikinta haramun ne saboda yana cikin jumlolin ababen da ubangiji ta'ala ya haramta kamar yadda yake cewa kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أهل لغير الله به أو فسقا saboda haka jini kudinsa ko ta wace hanya ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sannan kuma wa samanul kalbi annabi ya haramta cin kudin kari. an gane ko bayan haka wa akalur riba annabi ya haramta cin riba wa mukilhu da wanda ake ba riban da wanda yake wakili ya kulla cinikin tsakanin su kuma riba ta fito duka annabi ya haramta sai annabi ya ce wal ma wal mustawshima da matar da take yin ainihin wato alwashin da wacce ake ba alwashin din alwashin shine tatun. a zana maka zane a jikinka Tana namiji ko kina mace a je a zanzana shi ta hanyar inji wanda ba zai gogu ba wasu sukan ce lalle ba lalle ba ne lalle ba ya shiga cikin alwashin washin sai abin da aka karci fatar domin shi lalle wani abu ne wanda yake da inganci da lafiya shari'a ta zo da shi mace ma yana ƙara mata lafiya sai dai kawai abin da nake kira ga mata nisantan duk wani nau'in lalle da ya zamanto akwai wani zane-zane a jiki na dayar nan wanda ya wuce hankali musamman bakin wannan tajriba ta tabbatar da cewa yana janyo aljinu suna son irin wannan a jikin mace suka shiga jikinta sukan cutar da ita sakamakon haka su kaga idan mace za ta yi amfani da lalle ta yi lalle ja ya fi alkhairi ko ta adanta da shi wanda bai wuce hankali ba wanda za ta yi gudun kwalliya wannan babu laifi amma alwashimu shine tatu da sani a zana shi a karci fatarka mai maka wannan yana cikin ababen da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya haramta su ya hana su kuma hadisi ne wanda kawai bin abi juhaifa ya ruwaito kamar yadda na faɗa muku Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayani yace wanda ka ba bashi ka masa ƙari kuma daga baya ka daina cewa ba za ka ci wannan ƙarin ba dindari riba ne yanzu ai zai da maka da asalin kuɗin ka na bashi kuka yi mu'amala da shi kuka yi kasuwanci to sai Allah cewa in ka kana zu usratin idan wanda ka ba bashin nan ya zama mutum ne wanda yake cikin kunci talaka bai samu halin biyan ka bashin ba ne zo usratin yana cikin ƙunci da zai iya biya ba yanzu to fa nadiratun ka jinkirta masa lafazin nadira yana nufin jinkiri ka kan tsahirta masa sai alaikum bi ta'khirihi kudin jinkirta masa ila mai sara zuwa lokacin da zai samu an fahimta kar ka matsa masa kace sai ya baka yanzu yanzu kare yace ai waqatin muyassar ai waqati taysiri lokacin da zai samu dama ya biya wannan bashi wa an tasaddaqu amma sai Allah ya baka shawara yace ka yafe masa shine tasaddaqu sadaka da kudin ka ce ka yafe shine sadaka in dai ka tabbatar da sharadin bai iya biya ne to ka tsaya ma kana jiran sai ya baka kai ba laifi ke a sharance ba amma ya ce maka Allah ta'ala ya ce wa an tasaddaqu to wannan khairul lakum ya ce muku alkhairi ina fata ana fahimta ai ta tasaddaqu alal al-mu'sir bil ibra' ka yafe ka ba da dukiyar bashin naka sadaka ga wanda kake bin bashin ta hanyar kwaranye masa wannan nauyin da yake kan shi a samu tabri atul zimma ka sauke masa zimmar bashin a kan shi zaman tun babu bashin a tare da shi ka ce ka yafe masa Allah ya ji malam Habib ya haya tsaura anan nan ya rasu ba dade ba ko wani lokaci wani yazo ya masa cewa ina bin wani bashi damuwa nake ciki malam ina cikin kunci ina cikin kaza ina cikin kaza shi ba ta talaka bane amma abin da zai ba ku mamaki shi ne ya shiga damuwa saboda ya ce bashin da yake bin mutane ya kai miliyan saba'in da hudu an ji a bashi su sai ya shiga damuwa halin ya ce masa ka yafe musu ce ne ka yafe musu kawai ta san da tije su wasu da wani dogon bayani ce ce ne ka yafe musu sai ya zaro da ce ya yafe musu wala ce kwarai da ce ne ka yafe kawai ya shuru kawai sai ce ya yafe wala ya ce kawai ya yi ya ce to Allah ne maka canji mafi alkhairi ya ce wallahi sun rabu da kwana hudu sai ya kira malam ya ce wallahi malam na sa wani wuri na babba a kasuwa an ke siyan shi gashi an siyan shi miliyan ɗari hudu da wani abu ya fi shekara da shekaru ba siya ba to kaga ya canza Allah ya awwaza mata man taraka shay'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah to Allah zai canza masa da mafi alkhairin abin da ya bari din nan to karka ce komai sai dole sai kaza amma ibtida'an kamar yadda na faɗa wanda ka ba bashi ka an shi haƙƙin ka halal ne malak naka ne kana da wannan dama amma inda ya zama siffofinsa ita ce wannan ta babu ba yana da shi kasan zai baka amma tabbas babu kila wasu matsaloli suka faru da kasuwanci shi ko wasu dalilan da suka sa yanzu ya zama bai da shi to sai Allah ya baka wannan shawara cewa an tasaddaqu khairul lakum ka yafi masa kai sadaka da wannan dukiyan yafi alkhairi a gare ka innahu khairun wannan yafiyar alkhairi ne fa'aluhu ka aikata haka din zaka samu lada a wurin Allah Allah zai canza maka da mafi alkhairi ya tabbata a cikin hadisi wato a cikin muslim da imamu muslim a cikin kai sahihi muslim afwan hadisin ubada ibn samit Allah ya kara maka yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah yawma la dhilla illa billah duk mutumin da ya jinkirta wa wanda yake bi bashi har ya samu ya biya ba tare da ya matsa masa ba an gane ko ko kuma ya yafe masa bashin shine ma'anan wada'a ya dauke bashin yace kawai na yafe masa wasu ba suka ce lafazin wada'a shine yana shiga ciki bi ma'anar tahammul ne wani kawai sai ka zo ka ce bashin da ake min wani na dauka ni zan biya shi ma ya shiga ciki duk wanda ya wannan annabi ya ce Allah zai inuwartar da shi a ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa ranar tashin alkiyama ranar da za a zo da rana gwargwadon mil mil din nan malamai suka ce ba mu sani ba milin mil hala ne ko ko milin masafa ne wato mil na tafiya a ce tafiya mil kaza ko ko mil ne wannan mishiyin kwallon sunan shi mil da larabci wanda ake sa kwalli a ido to wai gwargwadon wani mil annabi yake nufi za a zo da ita ranar tashin alkiyama gwargwadon wannan mil din tsakaninta da mutane halittu tana ta farfasa kwanyen mutane za a haifar da gumi na kuka da hawayen da mutane ke yi da gumin nan tekun nan annabi yake cewa da za a tafiyantar da jirgin wasu ya tafi a cikin wannan ruwan tekun da za a tafi baina ma yanzu malaman falak suka ce tsakaninmu da rana mil miliyan 93 ne amma kalli yadda in ta zafi take kona mutane kuma suka ce inda za ta matsa rabin yadda take a yanzu da duk duniya da abin da ke cikin duniya da daskare ne ta ƙara sama ba kuma za ta taho ƙasa rabin yadda take yanzu ta ƙara matsowa na duka komai zai kore a duniya kaga shi Allah hikima ce ya sa ya bakta inda take don ta zama rahama a gare mu amma tare da haka a wannan rana ta alƙiyama za a sakko da ita gwargwadon me mutane na cikin wannan bala'i to ku kuma ga ku can a cikin inuwar al'arshi ranar tashin alƙiyama da can mutane bakwai da annabi ya faɗa a wani hadisin kuma wannan shi ma wanda ya yafe ma mai bashi ko kuma ya jinkirta masa har samu Allah da sarki ya da mu wani hadisin ya tabbata cikin Bukhari wanda mala'iku suka hadu a ranar tashin alkiyama suke haduwa da ruhin wani mutum haka annabi ya faɗa talaqqatil mala'ikatu ruha rajulin mimman kana qablakum wato annabi ne ke ba sahabbai labari yace mala'iku za su hadu da ruhin wani mutum cikin waɗanda suka zo gabaninku idan suka haɗu da shi wayannan mala'iku za su tambaye shi shin kana da wani aikin alkhairi ka aminta min alkhairi sha'an shin kai wani aikin alkhairi kai a rayuwarka kai ba Allah nan wannan mutumin zai ba su amsa ya ce musu kuntu amuru gilmani ina da yara wanda suke mun aiki ba yaran da ya haifa ba yaran shago yaran aikinsa da sana'o'in da yake yi tare da su waɗannan yara su ne ne. akan ba su umarni umarnin da nake ba su suna da takarda rosta wanda suke rubuta malam wani alhaji wani ya ci bashin kaya kaza zai biya lokaci kaza bai biya ba alhaji wani da malama wancan da hajjiya wancan duk gashi ana rubuta sai ba su umarnin idan sun je karɓo bashin duk wanda suka samu bai da shi su yafe masa kawai su kyale shi kasu matsa masa an gane umarnin kawai da yake ba su kenan sai ce to ni irin wannan alkhairin haka nake dukiya ta fata ta ina matsa ma wanda nake bi bashi ba shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah madaukakin sarki zai ce wa mala'iku a wannan lokacin tajawazu anhu shi ma ku daga masa kafa dan ya wuce aljanna yadda yake daga ma bayan Allah kafa to shi ma ku daga masa kafa sannan ya zo cikin mustadrak na Imam al-Hakim an-Naisaburi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man anzara mu'siran duk mutumin da ya jinkirta ma wanda bai da shi a mu'amala ta bashi Ya ce to falahu li kulli yawmin sadaqa yana da ladan sadaka kullum na adadin abin da ka bada bashi ma'ana a za ka bada bashin naira dubu goma za a baka nan da ƙarshen wata yau muna hudu ga watan ramadan sai ka bada bashi na naira dubu goma wanda ka ba bashi ne zai baka ne a ƙarshen watan ramadan a ranar ashirin da biyar ko da shida ko da bakwai ko nawa ne ga ranar tayi to a ka'ida annabi sallallahu alaihi ya ce sai ka jira har zuwa sanda zai baka da kullum ana rubuta maka lada ka ba da sarakar dubu goma gobe ma dubu goma jibu dubu goma a tseren da zai biya ka bashi ka har a wata riwaya ma ta ainihin wato tirmidhi yake cewa idan lokacin biyan yayi sai bai iya biya ba ya ce wani kai haƙuri ɗan ƙara min sati biyu ko wani watan to daga lokacin sai annabi ya ce to falahu mislaini kullu yawmin sadaqa ya zama maliki? zai koma kamar kullum dubu ashirin kake badawa dubu goma nan ta zama dubu ashirin a wurin Allah faladin da ake baka kenan ba wai ana nufin wai kudin ba to su koma masu cin bashi kasi amfani da wannan damar su takura masu kudi su ce ai lada kake samu kar ka zalunci kowa kada wani ya zalunce ka wannan duka suna da sharuɗa sai in tabbas ba ka da yadda za ka yi amma in ce kana da yadda za ka yi wannan zalunci ne mugunta ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce matsayul ganiyu zulmun jinkiri ko taurin biyan bashin mawadaci zalunci zalunci ne shi ka kullum malamai suke cewa wanda ya ci bashi ya yi ibada ne wanda ya bada bashin ma ibada ya yi to shi sa tana da ka'idoji ba haka ake daka ba kar zalunci wani ka ce wai saboda ya ana samun lada sai in baka da shi yawa kuma shi ne shi fa kamanta yana da damar sa tun farko ya ci abinsa abinda ake kwaraitar da shi kawai shine zinkirta ya daga maka kafa in ya ga zai iya yafe maka kuma ya yafe maka wannan shi ya so to ne annabi ya ce duk wanda ya jinkirta ma wanda ya bai da shi ya ba bashi to yana da ainihin wato kowace lada sadaka na wannan abin da ya bada Ya ce qabla an ya ad-dayn tun gabanin ranar da za a biya shi ne yana da wannan lada. shi ne ce muku daga farkon wannan lokaci da aka bada bashi har zuwa tun da za a biya to kullum lada ake rubuta maka da adadin abin da ka bada sadaka sadaka sadaka sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza halad dai idan bashin ya cika fa anzarahu ya ƙara jinkirta masa domin bashin ya cika bai iya biya ba ba da zalika ya ƙara ɗaga mai ƙafa to fa kul falahu bi kulli yawmin mislihi sadaka shi ma kwatan ko sai sa mislihi sadaka a ga hadisin ya fito ina fata muna fahimta to ubangiji ta'ala yake cewa karka zalunce shi shi ma kar ya zalunce ka shi ne ma'anar la san tazlimuna wala tuzlamuna ko da muka karanta a waccan aya sai Allah ya ce ka karanta wata yawman sai Allah ya ce wata yawman ku ji tsoron wata rana ko wani yini wanda wannan ranar turja'una fihi ila Allah a cikin sa ne za ku koma zuwa ga Allah ai turadduna wa tusirun duk rayuwar da kuka yi a wannan rayuwa ta duniya to a wannan ranar wallahi za ku koma zuwa ga Allah ranar da za ka mutu ake nufi a wannan ranar ka ji tsoron ranar da za ka zo ka mutu ba alkiyama ake nufi ba ana nufin ranar mutuwarka yau ko gobe ko an jima ko yaushe ne to ka rika tunawa da wannan ranar ka ji tsoron ka sannan idan ka mutu wa fakul kullu nafsi sannan a sata ma kowace rai da wasu malamai suna cewa ranar tashin alkiyama ake nufi sannan a ranar za a sata ma kowace rai saboda dalilin zuwan sun thumma fa. a saka ma kowa kowace rai kullu nafsin duk abin da ta san ta aikata a rayuwarta ai a ma amina sakamakon abin da ta aikata a duniya ma kasabat abin da ta samu lafazin kasaba shine ya samu kai sallah ka kasabta al'adar kai azumi kasabta kai zakka kasabta ko ka bane ka ce miki wanda bai da shi ka kasabta ba kana samu ba ka ziyarci mara lafiya ka yi zumunci ka yi kaza duk wani ayyuka dai da sanan ayyukan alkhairai burjik ga sunan gana yi to wannan shine kasar daga ciki har da yafiyar da kai daga ciki har da kaza ko ma menene zai baka lada to za a zamanto a wannan ranar za a baka ladan abin da kai to kuma yana shiga cikin kasaba zalunci ka zalunci wannan shi ma kasabtar zul ka kasabtar ah, zam ka samu zulmi ka kwace dukiyawa ne ka samu zulmi ka take masa haƙƙinsa ka ƙwace masa filinsa ka cinye masa fili da iyaka ka yi kaza ka yi kaza duk wani abin da shi ma zunubi ne ka zalunci wani ka duk abin da ya zama shi ma na laifi ne shi ma ka tsafta ne kai ka samu to a ranar alkiyama za a saka maka abin da ka aikata ka ko mai kyan ko mara kyan kamar da Allah yake cewa ma kana lil nabiyyi an yahulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah Allah yake cewa thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kowace rai za a saka mata abin da ta aikata ba za a zalunce ta ba Allah ta jiru waziratan wizra ukhra sai ce mene wa an laita lil insani illa ma sa'a dan adam bai da komai a lahira sai abin da yayi sa'a shi ya tafi ya je ya nemo makansa in ka samu kanka alkhairi da aljanna kai ka samu da kanka in ma sharri ka samu kai ka samu makanka dai Allah ta'ala ce wa anna sa'ayahu wa wallahi tabbat anna dinnan taukidi ne sa'ayahu duk abin da dan adam ce kewa yake komowa a kansa a rayuwarsa fa yura wallahi sai ya tashi ranar tashin alkiyama sun bayu jizahu jiza al'aufa sannan Allah zai masa sakamako al'aufa cikakke wanda ya dace da abin da ya aikata illa da ne ba za a rage mai ba haka in zunubin nema ba za a rage masa ba wa alkitab fatarar tara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha komai sai an ganshi da ran gashi aljama sai an saka maka da shi ba zalunci faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura ace maka iqra kitaban kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba haka Allah ji duk abin da ka aikata sai ka gani to wannan ranar ku ji tsoronta a cikin ta za a saka ma kowace rai abinda ta aikata wa hum la yuzlamuna ba za a zalunce ta ba bi naqsi hasana ta hanyar a rage mata lada au ziyadati sayyi'a ko a ƙara mata zunubi an gane ko wannan aya da muka karanta ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka a cikin alƙur'ani ga baki ɗaya surar ƙur'ani 1114 da ayoyinta 6,000 da wani abu wannan aya tawatta'u yawman turja'una fihi ila Allah ita ce ayat karshe da ta sauka a cikin alqur'ani kuma ma'anar ta suka ce kamar Allah ne da ya saukar da qur'ani ya mana fada ya mana wa'azi ya mana nasiha ya umarni ya hani duka ma yayi cikin qur'ani to a karshe zai cike qur'anin gaba daya sai ce to ku kiyaye ku tsoron da zamu haɗu da ku kowa zai sa haɗu da abin da ya aikata ba haka ne kamar kai ne kana da yaya zaka fita kasuwa sai ka ce kai Musa yi kaza da kaza kai Muhammad kai kaza kai kuma kai kaza to sai ka zaka fita sai ka ce kafa kuma da na fada mu kafa yanzu wanda aka san abin da na fada ba da irin haka ne Wata yawman turja'una fihi ila wasu malamai cikin kawo aya cikin surar Maida dan Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam suka ce ita ce ta karshe wannan kuskure ra'ayi ne marjuh al-qawl ar-rajih shine wannan aya ta cikin bakar ita waccan aya ta cikin suratul ma'ida ta al-yawma akmaltu lakum ita ce aya da ta sauka akan hukunci cewa hukunci ya cika ba za a sake saukar da wani hukunci ba an fahimta ita ko wannan sai ta ce to ku ji ya faɗi abin da na yi bayanin nan wannan ayar ta bakara da aka saukar da ita annabi bai wuce kwana goma bai rasu da kuma ga Allah ita ko ayar ma'ida sai da annabi ya kwana 91 bayan an saukar da ita an saukar da ita a hajjil wada hajjatul wada bayan annabi ya dawo kuma yayi wannan kwanakin da wata uku da wani sannan aka saukar annabi sallama ya koma ga Allah kwanan shi da ana saukar da wannan aya Shi ne wani bai hude yazo ya samu Umar dan Kaddabi Allah ya kara masa yadda yake ce masa akwai wata aya a cikin littafin ku wanda da akan mu mu Yahuda ayan nan ta sauka da mun dauki wannan abun biki mu rika murna muna fati muna abubuwa na shugulgula. sai Umar dan Kaddabi ya ce masa wata aya ce sai ce wannan aya ta cikin suratul Ma'ida a Qur'anin Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Umar yake cewa wallahi wannan aya na san inda ta sauka na san lokacin da ta sauka na san ranar da ta sauka ta sauka ne a ranar juma'a a kuma ranar arfa annabi yana kan shaguwar taguwarsa a filin arfa aka saukar da wannan aya kuma bayan sallar la'asar mu kuma kaga ai musulmai idi ne akan idi wannan lokacin to ba ma yin wani abu in ba addinin mu yace me ba ba mai abu haka kawai mu kama yin wani biki ko addini ina fata muna fahimta Allah mu rike sarki shi ne da sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayn idza tadayantum bidayn ila ajalin musamman فاكتبوه نعم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق تفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يضلل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى نعم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأمون صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تجارة حاضرة تديرونها بينكم نعم. تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم بارك الله wannan aya ita ce aya آية ta fi kowace aya tsawo ayar da Allah madaukakin sarki yayi bayani akan dokoki da tsarin musulunci akan bashi mu'amala ta bashi kowane iri ne ko cinikayya ma kanta wannan aya ita ce asali ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani idza tadayantum lafazin tadayantum shine ta'amaltum istisaqan kun yi mu'amala dan a yi documentin wani abu ya zama ga wani MOA ko MOU kuma menene za a rubuta don tabbatar da wannan mu'amala da aka yi ubangiji ta'ala ya ce faktubuhu ku rubuta shi amma kun yi wannan mu'amalar ne ila ajalin musamman zuwa wani lokaci sananne zuwa wani lokaci ƙayyadajje da aka rubuta in ya cika wannan lokacin za a yi kaza to ku rubuta shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala kamar salam kamar bashi salam wani nau'in kasuwanci ne wanda malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi istisna'in sa akan riba ina fata ana fahimta da kansa domin akwai ababe da shari'a ta kan zo za ta haramta wani abu amma za ka ga a cikin abin da aka haramta a wasu wurare wasu lokutan sai a ce ga wani nau'in abu shi an yi togaciya a kansa ko da suna da siffa da siga iri ɗaya da abin da aka haramta da an fahimta jama'a kamar misali giba giba haramun ce da nassin alƙur'ani da kuma sunna da kuma ijma'in malamai to dukkan nau'ukanta da za ta zo babu wata hanya da za ta zamanto ta halatta ta jiya mun karanta wani hadisi da annabi yake cewa mafi karancin babu riba zinubin da mai cin riba mafi karanci zai samu shi ne kwatankwacin zunubin wanda ya sadu da mahaifiyarsa mafi girma kuma shi ne kwatankwacin wanda zai yi giba ya ci naman dan uwanshi musulmi a da tsakaninsu annabi ya ce bai na huma kusan babi casa'in da biyu ne tsakaninsu domin ya ce an riba bizu'un wa saba'una babu duk wata da ke tsakani bai ta wannan gibar. da ta zama ina buga misali da ita da kafin inda kan wannan aya to sai ya zama to malamai sai aka yi togaciyan waɗansu ayyukan giban su ma giba ne a asalinsu amma su giba ne magfurun anhu wanda aka yafi wanda in aka yi ko kai kai irin ta da sharɗan giban irin wannan ɗin in ya cika ba za a rubuta maka zunubi ba ba zunubi za a rubuta maka shi ne suka ce abubuwa guda shida ne الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومؤرف ومحذر ولمظهر فسق ومستبق ومن طلب الإعانة في إزالة منكر ina fata ana fahimta waɗannan nau'ukan giban su idan kayi ba giba ba ne ko da a ida muna kallon su giba ne to babu zunubi a kansu azzammu laysa bi gibatin fi sittati shine wanda aka zalunta ka zo ka ce ya zalunce ni alƙali abin mu haƙƙin sai ka faɗa sunan shi wanda inda ba haka aka yi ba ba zaluntar ka yi ba abin da ta yi giba ne to wannan faɗin wani ya zalunce ta ƙwatar maka haƙƙin kaɗin nan ba giba ba ne ba zunubi a kan shi mutazallin wa mu'arrigin da wanda ya ce sanar da wani abu jama'a ku hankali fa da wani mutum ne mai illa mun gan shi a wuri kaza da kaza akan aqidarsa ko akan addininsa ko akan kaza zuwan shi da mu'amala da 'ya'yanku ko da iyalanku kaza kaza kaza kaza kaza kaza ko kuma jama'a ku yi hankali fa ga wani bako mun yi shi wani bakon boka mai tsafi anguwan nan fa zai cutar da mu kaza da kaza ka kana bayani a kansa ba giba ne a ida amma ko ba giba bane babu zunubi a kansa wa mu'arrifi an gane ko wa muhaddiri da wanda ya je faɗa irin wannan da sunan sigar kana tsoratarwa jama'a kaza fa a kauce masa za ka suna kama da wancan amma suna da bambanci tahziri tsoratarwa akan wata illa ko wani mai mummunan ɗabi'a mu'arrif din can wasu sun bada misali a kansa na biyu suka ce kamar wani ne ya zo wurin yana neman shawara zai yi aure da Allah ina son aurar da wani wacce ya ta ga wani ya zo neman auren ya ta me ka sani game da shi ka ce ta hmm, wannan da zai sallah ta ga mu'arrif kenan ba ji ba kai ba ka faɗa gaskiya ne inda da gaskiya baya sallah an fahimta ai mace ta zo gun manzo Allah sallama ta ce ga maza biyu zawarawa sun zo neman ta aure wa za ta aura a ciki annabi sallama ya gaya mace ta ce da Abu Sufyan da kuma ta ce Muawiya annabi sallama yake cewa Abu Sufyan din nan akwai kuɗi masha Allah akwai cilas amma ba zai bar bulalarsa a kafadarsa akwai dukan baya inda kin yadda za ki aure shi da bulalarsa balle ma ba haka annabi yake nufi ba ma'ana shi ga kuɗi ga dukan mata shi ko muawiya akwai iya soyayya amma ba ku sisi ta to annabi wa zan aura ta ce kake aure kore ya kake aure kore a cikin su kar a aure mutumin da bai da sana'a bai da kuɗi bai da abin da yake juya ka ka aure shi sannan idan kana da wadata kai mai dukan mace ne to kar a baka aure mai dukan mace ne yake da ƙarfi har haka da ƙarfi to saboda haka wannan mu'arrifin kenan wa muhaddiri shine sai ya shiga wancan da take bayani akan wata illa na wani ra'ayi a kaurace masa sannan wa mustafin da mai neman fatawa akar makalla ya da fatawa me hukuncin wanda ya kaza da kaza da kaza kuma wanda yake masallacin take tambaya dan yaji aina za a masallacin ba jiban shi kai ba dan addini a gane a jifa tawar wannan ba jiba bane ina fata ana fahimta shine wa mustafin a gani sannan wa man talaba i'anata fi izalati munkari da wanda zai ce jama'a ku zo ku taimake ni mu je mu kawar da wani barawo ya shigo gidana waye malam wane ne <laughs> nau'ukan nan guda shida ba giba ne sun cika shida ko biyar ne sun cika shida ko biyar sai da kaman biyar ne kamar shida ko matsala ke wani mu laysa bi gibatin fi sita suka ce mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri Koke wanda muka tsallake wani muzhirin fiske eh yanzu shine shida bai bayyana alfasha da fasikanci yana shan taba a fili a bainar jama'a yana shan wiwi a fili a bainar jama'a yana shan giya yana kare ta yana yin akurkura a fili duk waɗannan abubuwan idan kai maganar sa ba giba kai ba kaga dai ji tsoro har ma yana kare abin da yake na saban shi to waɗannan su ne abubuwan da aka yi dogaciya a kansu shi ne Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya yake cewa to idan kun yi mu'amala ta bashi kamar sana to shi ne aka yi izharin ko aka yi togaciyar salam akan nau'in riba salam wani nau'in kasuwanci ne a cikin kai ne kake so ka sai mota motar nan da kake so ka siya wurin mai sai da mota da kaje babu mota ya riga ya ce da ita kuma shi ba za shi kwata ne siyo mota ba don bai sai da motar da yake kasa ba da hali amma idan ya je sai ya sai da zai je ya dawo to ba kuma dole bane kai ka samu motar don wani zai iya ba shi riba ya sai da maka ina fata ana fahimta to kaga yanzu kai idan kana son motar sai dai ka ce to bi cinikin motar ga kudin ta yanzu da duk abin da zai iya zuwa ya saida duk wani expenses shi na biya ka kudin motar ni zan jira sanda za ka yi tafiya sai kuma ga kudin an sha a hannunka ka karba yanzu wannan riba bata shiga ba a karatun mu na jiya ai da ta shiga ta saba ka'idar yadan biyadin ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace yadin biyadin hannu da hannu saboda ai mota da ciniki da za a yi mu'amala haka ake bukata walban walbaka wanda kuma na faɗa muku mazhaban malikiya su suka tsananta akan wannan janibin suka karkata akai to kaga ya ribar ta to amma annabi ya ainihin wato tugucin irin wannan nau'in na salam sunan shi as-salam ko as-salafu duk ɗaya shine hadisi annabi yake cewa man yaslif fal yuslif fi kailin ma'lum wa wazanin ma'lum idan za ka yi salaf to ka yi akan abin da ake aunawa kanan ne da kuma nauyi sananne gram sananne shi ma irin yadda ake rubuta bashi haka za a rubuta shi yawa na ba wa na kudin na kaza zai sai mun mota iri kaza marsandi honda toyota wace ce wace ce duk a rubuta koma wace iri ce da date da komai yaushe kuma mu zai kawo motar na ba shi ya hudu ga watan ramadan ya ce insha Allah kafin karshen ramadan ya kawo motar a goma karshe shi kenan a rubuta ajiyar shaidu da komai ina fata ana fahimta to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce idan kun yi mu'amala ta bashin nan ku rubuta shi ila ajalin musamman an gane ko wal yaktub wanda zai rubuta bashin nan shi katibud daini wal yaktub bainakum ya rubuta bashin a tsakaninku bil adli da adalci kar ya san zuciya bil haqqi fi kitabatihi na halatta a nemo masanin rubutu da ilimi ya rubuta ba kai da ka bada bashin zaka rubuta ba wanda ya shi bashin ma ba shi zai rubuta ba da ko mai rubutu da ke da ilimin rubutu a masa illa'i amma wanda zai yi shifta zai dictation a rubuta bashin shine wanda ya ci bashin shi wanda ya ci bashin kuma yana ji yana kallo a gabansa ba cuwa cuwa ya rubuta shi kuma bi da adalci bil haqq kenan la yazidu fil mali ko la yazidu fil mali kar yayi kari a cikin kudin an bashi bashi ne na ɗari biyar ko na dubu biyar kar ya rage ya rage wani zero ɗaya ya koma ɗari biyar a halin dubu biyar ne kara yi wannan cuwa-cuwa zai zo hashi kan shi wanda ya baɗin a cikin ayar gashi nan wala yi zarra katibin wala shahid hatta shi kan wanda ya bada bashin kar ya koma gida kuma ya ƙara zero ɗaya ya koma dubu hamsin shi ma sai a rubuta da adalci ya rubuta da adalci shi wanda zai rubuta wal ajal haka nan da lokacin da za a biya bashin kar an rubuta ƙarshen watan azumi ne ya rubuta sai ƙarshen watan shawwal ya rubuta daidai wala yan kuskare ya rage kuma an rubuta sai karshen shawwal ne ya rubuta kuma karshen ramadan kada shi ma an yi ba daidai ba Allah ce wala ya aba lafazin wala ya aba kada ya ki wane ne zai ai katibun wanda zai rubuta wannan shaidan ta bashin an yaktuba ya rubuta abin da aka ce ya rubuta idza iya ilaiha idan aka kira ka kana da ilimin rubutu aka ce rubuta mana mu'amala kar ka ki zuwa ka zo ka amsa gayyata ka kuma rubuta wannan kashi kama allamahu Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sanar da kai ya baka ilimin rubutun nan da karar da kai to rubuta rubutu mai kyau ana faɗa kana rubutawa kana rubutawa ai faddalahu bil kitabati Allah ya fifita ka wajen iya rubutu fala ya bakhal biha kai rawan ilimin ka na rubutu wal an gane wannan ko Allah ce ya rubuta abin nan da aka ce falyaktub ta'kidan ne dan tabbatarwa ne to yanzu dai mun ji idan zamu mu'amala ta bashi ya zamu an ce wanda zai rubuta kare ki zuwa ko idan aka zo me za a faɗa masa me zai rubuta shin akwai shaida ko ba shaida su waye shaidun menene siffofin shaidun yaya take sannan mu'amalar da muke yau da kullum ta business na saye da sayarwa ita kuma ya zamu yi ta ita ma duk suna nan a cikin wannan aya wannan daidai inda ya kamata mu tsaya kenan saboda lokaci in Allah ya kai mu darasin gaba za mu daura daga inda muka tsaya muna fata abinda muka faɗa daidai ubangiji ta Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko karanci ilimi Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah